واني مرسله اليهم بهديه فناظره بما يرجع المرسلون don haka zan tura wa mai wannan littafin da mutanensa da wata kyauta sai in ga da mai 'yan saƙon za su dawo da shi bayan an tura kyautar